Bismillahir Rahmanir Rahim. Farar Kashi na hamsin da shidda. Kai Lulu ta kauda tana mai limshe idananta ba tare da ta ba mu da amsa ba. Da wani irin zafin su take ji kamar ta shaƙo ɗaya a cikin su ta maƙuri kawai. A mamakin sai ganin hawaye suka na zirara ta gefen idanunta. Yana sauka saman filin da take kai har a cikin kunnanta. Gaba ɗayansu babu wanda bai kasance a yanayin zama turus ba. musamman tajiddin da ke jin jikinsa na tsima so yake kawai ya ji lulu ta ce fyaɗe su mata mata shi ko ya ɗauki alwashin ko da uwarsa yake yawo sai ya yi galgala masa rayuwa amma abin mamaki sai ga shi iya sai ga shi iya lallaɓa dada iya lallaɓa dada ita yi malulu don ta ce wai wani abu game da samuwar cikin ta ƙi ta ce komai da ta gama za su dame ta sai ta ja barko har saman kanta ta rufe kawai da faɗin not your business please leave me alone wannan abin da ta ya kara saka su a wasu wasi amma sai alhaji suleiman ya ce su manta da batunta da dai an ɗauki matakin yanzu kawai abin da za su mai da hankali shine binciko inda smart yake ya sake ta ɗaura aurenta da tajaddin ɗin sun gamsu da hakan sai dai da ƙarshe dada ta ba da shawarar in har fa an ƙi ganin smart dole ne su nufi najeriya su maka shi a kotu ta bama lulu takardar saki kawai ko su nemo shi su ko su nemo shi su dole ga dole ga amsa kiran dole ya amsa kiran kotu ya zo ya bada ai nan din ma sun gamsu don haka suka tsaya a bisa shawarar nan guda biyu tun daga wannan magana lulu ta koma masu shiru-shiru a gidan dama ga yanayin rashin jin daɗin jiki ke fama da shi wanda zuwa yanzu ke kallon hakan a matsayin zubar mata da cikin da aka yi ne su kuma su da ke fassarawa da asiri su mata mata kawai duk da tajaddin ke son shige ma lulu ta ki bashi fuskar haka dole ya koma baya baya da ita amma hakan na damunsa ba ma shi ba hatta su dadan ta tattara ta watsar kamar bata san da su a gidan ba umita kawai take kulawa dan yarinyar na da hankali da natsuwa umita ta taba aure har da yara biyu sannan za ta iya girman lulu kaɗan wahalar da ta sha wajen mijinta yasa bayan ya sake ta iyayenta suka ce ba za ta zauna masa a gida ba ta tafi wajen kanwar mamanta a abuja karatu ta koma bayan ta kammala rashin samun madogara aiki yasa ta amsar wannan aikin zuwa Kanada ta hanyar Hajiya Shuwa, makwabciyar kanwar mamanta. duk abin da lulu ke musu duk abin da ta ce tana so sai jiddin ya fita ne ya fita neman mata shi a cikin garin ko da yana tunanin ba zai samu ba duk da dai ma babu abin da tafi nace mawa a yanzu kamar kunun gyada da fruit ita kanta har mamakin kan take akan shan kunun gyadar na, na kaddara da ya sarface ta na ita ba gwanin shan sa bace ba zama ta iya rantsewa a dan zaman da ta yi gidan Aliyu ne ta koya shan sa Smith da ya zo mata a zuciya ya sa ta jan karaman tsaki bal ta ji cikinta ya bada har sai da ta kai hannu samansa ta dafa sai kuma aka yi shiru ba ta kawo komai a ranta ba ta watsar da batun smart gefe da kan faɗo mata a rai musamman idan ce wani abu haka daga tuno mata da ya tuno mata da zaman nasu sana'a hankali jikinta kuma sai ya fara sauki zuwa lokacin alhaji suleiman da tajaddin sun wuce wai duba baba garko sai dai a baɗi ne shi alhaji suleiman nashi zuwan akwai manufa Ganin Lula ta samu sauƙi ta murmure sosai, sai ma wata ‘yar ƙiba da murjewar jiki da ta fara. nan ta yi wani irin kyau na farat ɗaya da haske, tare da ‘yar ƙiba. Zuwa yanzu babu abin da ke damunta sai ɗan zazzaɓin dare. Da zarar an ce sha biyu ta yi, zazzaɓi zai rufe ta. Zuwa gabanin asbahi kuma sai ya sauka ta waye gari, garas tamkar komai bai faru ba. Shan kunin gyaɗa kam sai abin da ya gaba, tana nan tana abinta. Tun da na maganar wannan shan kunin gyaɗa, da ta laƙa min suna na fitina har ma ta kawo ido ta zuba min lulin kawai kwanan da da goma sha ɗaya ta fara shirin komawa wajen mijinta Lulu ko ta maƙale ta ce kafarta kafarta don ba za ta sake zama ita kaɗai a nan Kanada ba ciwo ya halaka ta. Cikin lallashi da ta nuna mata ba zai yiwu ba ta kwantar da hankalinta ai da jidin na dawowa nan ɗin duk da ba a gidan zai zauna ba. Tsaftar cewar ai ita ko ƙasa ɗaya ko ƙasa ɗaya ma ba za ta zauna da shi ba tun fada tana lallashin tare ta birkice mata da masifa cikin ɓacin rai amma hakan bai sa lulu ta yarda za ta ci gaba da zama a kanada ba sai ma cewa ta ita gida najeriya za ta koma to to fa maganar babba hankalin dada ya tashi dan ta san taurin kai irin na lulu sarai alhaji suleiman ta kira ta sanar masa washe gari sai gashi ya sake dawowa kanada shi ma balbale lulun ya da bala'i tare da zagi ta tas ita da dadi sannan ya saka dada tattaro masa fasfot ɗin lulun da komai da zai iya taimaka mata fita a ƙasar ya wuce da su har na ummi ta ma wannan abu ya tada hankalin lulu haka ma dada sai al'amarin ɗan nata ya fara bata mamaki kuma dan sai take ganin ya zafafa da yawa me na ɗauke fasfot kamar wasu masu son kidnapping yarinya amma ta kasa iya iya masa magana dan har ga Allah tana shakkar ɗan nata kasancewarsa ba kanwar lasa ba ne ba najeriya alhaji suleiman ya koma najeriya bisa matsawar tajiddin dole ya kai kotu akan alkali ya saki lolo amma sai ya bashi amsa da cewa sai ma'aurata duka sun gurfana a gabansa zai iya aikata hakan zancen ya matukar bashi haushi ya yi yayyaba ma alkalin magana duk da kuwa suna mutunci shi ko ya bris da shi dan ya ce ba zai aikata abin da ya saba ba ta ya zai kama kashe aure ma babu masu alaka da auren kamar a garin da babu shari'a to ya ce ya yamawa hukunci kenan kusan alƙalai biyu ya sake tankara bayan na farko amma amsar duk iri ɗaya ce su ma sun ce shi ma'auratan sun zo nan ko da aka aika a san maci gidan sismat sai aka ce ma sai aka ce mai kai karar takardar ismat ba ma ya kasar ba kuma a asarar da zai dawo ba ma alƙalin ƙarshe ne ya buƙaci ganin iyayen smart ko da abba je sai nuna ma alhaji suleiman ya fisa sanin kan duniya dan ta yi ma alƙali ai yaron da matarsa suna tare a can turai shi alhaji suleiman shirmansa kawai yake yi ya sa a kira masa smart a waya aka yi kuma sa'ar samun sa sun tattauna sosai da alƙalin aka yi sa'a kuma shi ma smart din ya yana tare da matarsa alhaji suleiman Alhaji Suleiman yana shirmansa ne kawai saboda yana son raba auren don taƙi ɗansa ne. alkali kuwa ya samu alhaji suleiman ya masa tas tare da gargaɗin ya bar wannan shirman da zub da mutunci yara su rayu da juna tunda sun ce suna tare ɗan shi kuma ya je ya nema wata wannan makirci ya matukar kona masa zuciya da haka ya kullaci abba a ransa da fara shiri na musamman takaddamar dari da alhaji suleiman ta matukar sake ɗaukar zafi a wani yanayi shi da abokan haɗin kansa su honorable na kuwa duk da dai alhaji suleiman ɗin ba wai ya fito ya faɗa masu komai da komai bane a tsakaninsa da dadi bayan wanda ya shafe su su duka ba dan shi yana nuna masu takon sakarsa da dadin dai iya su ce da ta shafe su bai kawo boyayyen al'amarin da ke a tsakaninsu ba sam sun kara shirya sabon plan akan dadi tare da shiga kogin tunani da binciken ta yadda yake bibiyar al'amuransu musamman ma shi alhaji suleiman da ya ji har poisoning ɗin mahaifinsa da ya sa aka yi wai dadi ya sani Wannan zance ya matukar tada masa hankali, nan daga Allah sai shi sai yaronsa malami suka san wannan sirrin. Duk da dama gubar da suka bashin ba ta kisa ba ce, wadda za ta kwantar da shi jinya ce kawai na tsawon watanni har ya samu kammala shigo da abubuwansa wanda ya tabbatar da in har mahaifin nasa yana tsaye akan kafafunsa za a iya samun matsala a wannan karan. to alhamdulillah burin nasa ya cika Don kayayyakinsa da suka taso daga kasar mexico sun iso lafiya inda cikin nasara ya hada hadar raba wa customers ɗinsa shi da abokanan business ɗinsa da a yanzu suka fi karfi a kudancin najeriya ba wai baya hudda da wasu 'yar arewa bane akan harkar akwai su jefi jefi a cikin su sai dai suna da tsoro matuka ba kamar yan kudancin ba sun fi yarda su zama dilolin cikin gida ba wai masu ɗaukowa daga wajen ƙasar ba sannan wasansu ba sa fito masu da kurwarsu a fili sai dai kawai a ce business ne na kaya ko wani abu idan an haɗa sai a sako kayan da suke shigowar da shi akan samu matsala idan mutum ya farga da wuri da mafi yawan hausawan da ake raftawa a ciki da zaran sun gane sukan zare hannunsu sai kalilan ne daga ciki masu busasshiyar zuciya da son dukiya ke afkawa a ci gaba da harka kawai wasu kuma tsoro dan da ya zama na ka gane kafin da kanka to lallai sai su alhaji suleiman sun kashe ka ta inda babu wanda zai gane su suka aikata hakan shine ya faru da dadi don kuwa dai alhaji suleiman ya ja dadi a jikinsa lokacin da ya fahimci lokacin da ya fahimci shine babban yaron mahaifinsu na gaban goshinsu da yake tsindim akan harkar shigar kuɗi da fitarsu saboda duk wani babban biznes na ƙasashen ƙetare na alhaji sufi garko dadi shine tsaye a kai a lokacin alhaji suleiman yana buƙatar kuɗi masu yawa domin shigo da kayansa sai dai kuma yana tsoron tarkarar mahaifinsa da batun, dan ba zai bashi ba kai tsaye sai ya bisa da tambayar kokonto a hankali ya ta hilatar dadi da sunan abota har suka zama aminai masosai kamar wasa ma sai shakuwa ta gaske ta fara shiga tsakaninsu ba kamar yadda alhaji suleiman din ya tsara ba da farko tafiya ta yi zurfi sosai su har alhaji suleiman ya fara jan ra'ayin dadi suka kulla alakar biznes ta kawo motoci sai dai kafin haka sai da ya fara kafa masa tarko na musamman akan dukiyar mahaifin nasa inda wasu manyan kuɗi suka dulme dadi ya rasa yadda aka yi hankalinsa ya tashi matuka a lokacin amma sai alhaji suleiman ya kwantar masa da hankali tare da maye gurbin kuɗaɗen da aka rasa ɗin ya ce dadi ya dinga biyan su a hankali wannan ya sa dadi sake sakin jikinsa da shi saboda rufa masa asirin da yake gani yayi akan abin da bai taɓa faruwa ba dan shi mutum ne mai taka tsantsan da gaskiya shi yasa Alhaji Garko ya yarda da shi matuƙa shi kuma tsoron rasa wannan yardar daga mutumin kirki irin Baba Garkon ya sa shi shiga a tashin hankali lokacin da kuɗin suka salwanta ya bincike kuma bai iya gane komai ba sun fara biznes na sabarar motoci daga waje zuwa gida Najeriya wannan shine silar buɗe jikamshi motors kamar abin arziki business ya fara tafiya inda ya kamata alƙalai suka fara buɗe hanyar shigo ma dadi ta ko'ina cikin gangarin lokaci ya sake ɗagawa duniya ta sake zama a hannunsa ya kuma biya alhaji suleiman kuɗinsa hakan ya saka hakan ya saka alhaji garko a farin ciki don shi irin mutanen nan ne marasa baƙin ciki Wani ƙasa da su maƙudan kuɗi ya sake ba mu dadi akan ya ƙara a business ɗin dai da kuwa dama can ba wai ya bar sa haka bane ba yana masa alkhairin tare da fitta masa haƙƙinsa na albashi mai tsoka amma sai wannan karam ya kasance na musamman ba komai ya ja ra'ayinsa da yin haka ba kuwa sai ganin yadda dadi shi ma ya fara sanin ciwon kansa Alhaji Suleiman da dadi da sabbin abokanan da ya sani a dalilin dadi su sa Alhaji Mai Sau sun ci gaba da juya taro yana komawa sisi ba tare da daji ya san ainihin sirrin kasuwancin nasu ba bayan abin da aka sanar masa don ta 'yan bariki kawai ake masa da sunan shigo da motoci da babura da wasu nau'o'in kayayyaki daban-daban sai da shekaru suka kusan hudu a tsakani sannan ya farga a dalilin wani lokaci ya ga koken daga cikin kayan nasu da aka killace a sto ba tare da su alhaji suleiman sun sanya aka ba su cire ta ba sanda suke cire sauran Hankalin dadi ya yi masifar tashi a wannan ranar, dan ya hori da kyamatar harkar shaye-shaye ma gaba ɗayanta. A dalilin yadda Ubangidansa Alhaji Sufi a Dogarko ya tsane san matukar tsanar da sai da ya shiga ya fita da dukiyarsa cikin gwamnati aka kafa babbar hukuma da in ta kama ka da irin wannan kayan sunan ka kawai. Dadi bai da yawan faɗa sam sai dai mutum ne mai zuciya idan ka kai sa makura. Da haka a wannan ranar ma ya cankari Alhaji Suleiman cikin tashin hankali. Shi ma Alhaji Suleiman ɗin ya yi girgiza matuka, shi da abokanan hudarsa. Saboda suna kiyaye duk wani abin da zai iya kai idan dadin. Amma sai ga shi aiki ya buɗe a gaɓar da suke cin moriyar al'amarin fiye da baya. Da gaggawa suka zama mitin na musamman akan dole ne ba a kawar da dadi a duniya kamar yadda ake ma duk wanda ya nema bijirewa sai dai ni. Alhaji Suleiman ya yi sauran kwabar su kan kar ma su fara wannan tabargazar don duk wani motsin dadi a idon mahaifinsa Alhaji Sufi Sufi Garko yake saboda yanda yake kaunarsa. Ya tabbatar masu idan suka taba Ismail ji kamshi cikin kankanin lokaci komai zai buɗe masu. Su dai jinkirta su yi tunani. Wannan firinci na Alhaji Suleiman ne ya kawo rabuwar kai. Don wasu na ganin ai yayi hakan ne saboda dadi abokinsa ne kawai. Sannan yaron mahaifinsa. Amma in ba haka ba, su sauran da suka kawar ai akwai na jikinsu su ma duk yadda alhaji suleiman ya so su fahimce shi hakan bata faru ba aka yi baran baran wannan shine dalilin rabuwar alhaji suleiman da su honorable na kuwa sannan ya amfani da wannan damar ya nuna wa dadi goyon baya tare da tsare sa kan cewar shi ma bai san komai ba yaudararsa ake yi kamar yadda shi ma dadin aka yi masa amma ya fita daga wannan wannan gabar hakan ya ba mu dadi natsuwa inda ya yarda da alhaji suleiman ɗari bisa ɗari suka ci gaba da amintakar su tare da ci gaba da biznes ɗin su kamar yadda suka fara sai dai fa a yanzu dadi a ankara yake kwarai da gaske wannan ya saka alhaji suleiman canja taku shekara biyu da faruwar hakan Muwaddat mahaifiyar lulu ta dawo najeriya da karatu akwai shakuwa matuƙa tsakanin Muwaddat da alhaji suleiman yayinta da suna ɗasawa matuƙa duk da dai ita kowa a gidansu na son ta da ji da ita kasancewar ita ce mace sai autar su sai 'ya'yan 'yan uwa da dada ta rika mata mata yar su dai su biyu ne kawai mata ita da auta sultana a kwana a tashi da dawowar mawaddar najeriya allah bai haɗa ta da ismail ji kamshi da take yawan ji a bakin mahaifinta da yayanta yayanta ba sai a randa ya zo gidansu game da kawo takardun matarsa da alhaji sufi ya ce a kawo wannan kuma shine karo na farko da ya shiga gidan shi ma don duk iyakar su da alhaji garko din da alhaji suleiman iyakar su ofis ne da ma'aikatu sai kuma gidan alhaji suleiman din wannan dadi ya wannan dadi ya sha zuwa so ne farar ɗaya ya shiga zuciyar lolo sai dai ta fahimci ba za ta taɓa samun kulawar wannan haɗaɗɗen gai din ba sannan su dadi ana ji da ƙarfin samartaka ba a ruɓe ba ta nemi shawarar yayanta Suleiman don babu wani kunya ko shakku ta sanar masa a lokacin dariya Alhaji Suleiman din yi da faɗan anya ko za ki iya kandala da yana da mata da yara biyu twins sannan shi ba ɗan kowa ba ne, face wanda baba ya ɗaga darajarsa ta hanyar ɗaura su a kan dukiyarsa dan su kan kira ta da sunan kanda ne saboda bayan haihuwarta ita ɗaya tilo a cikinsa mace tare ta sake jimawa ba ta haifi mace ba sai a haihuwarta ta ƙarshe ta haifi su mace mai suna sultana sai dai sultana sikila ce ko isasshen lafiya ba ta da shi yarinyar gata da wayan tsiya da shigarai. rai far idanun eh, far mawadar ta da idanunta a lokacin irin na wayayin mata shagwababbu kuma ta ce yaya me zai hana ni iyawa matarsa ba ta gabana don don ba ita zan aura ba ai kasancewarsa ba dan kowa ba yawan 'ya'yansa duk baya gabana shi ɗin dai nake so ne dai idan kuma ban same sa ba za ku iya rasa ni cikin sauri alhaji suleiman ya ce a'a rufa mana asiri kadala in dai ismail ne ki ɗauka kin same su an gama ta ji farin ciki da jin furucin yayin nata kwarai da gaske dan ta san zai mata ɗin kamar yadda ya faɗa sai dai ni ko da alhaji suleiman ya tunkari dadi da batun sai nuna shi san baya ra'ayin ƙara aure matarsa yar uwarsa uwar 'ya'yansa ta wadatar da shi ran suleiman ya ɓaci amma sai danne kawai bai so mu wadda ta ji wannan al'amari ba sai dai ta ma riga ta ji su da kunnanta wannan yasa ta tada hankalinta matuƙa tare da tunkarar mahaifinsa a wannan karan kai tsaye shi alhaji garku har ga Allah ya yi farin ciki dan Ismail jikam sharo ne haziki mai hankali da tarin natsuwar da kowane uba zai so haɗa zara'a da shi amma ba zai masa dole ba zai dai masa irin na manya da haka ya sallama wadda akan cewar ta jira shi zai yi magana da dadin Mawata ta yi farin ciki da haka ta koma gefe sauraron mahaifinta sai ma neman aiki da ta yi a inda dadi yake don kawai ta dinga ganin sa a kusa da ita. Alhaji Garko bai samu damar yin magana da dadi ba har tsawon watanni kusan biyu saboda bizi da daga shi har dadi ɗan. Mawadar ta so sake tunkara mahaifinta da batun sai dai ba ta samu zama da shi ba saboda ya bizi da yawa ƙasar ma ba sama yake ba. Amma tana tafa kwanshi Wata Lahadi, wata ranar Lahadi da ta shiga a tarihin da Garko family ba za su taɓa mantawa da ita ba, ta riske su a ƙarshen wannan sati da ake sakaran dawowar Alhaji Garko daga dogon fatauci da ya tafi. Wato a wutar wannan zuri'a da kowa ke magata da tattali da ƙauna da tausayin halin da ke a ciki mai kimanin shekaru tara a duniya, Sultana. Aka waye gari wani azzalumi ya mata fyaɗe sai gawarta aka tsinta a can farkon layi ƙasan wata bishiyar dalbejiya na ƙofar wani gida. Wani al'amari ya girgiza wannan gida tare da mamaki matuƙa akan ta yaya sultanar ta fita daga gida har hakan ta faru. Da daidai ta san ta tafi Islamiyya da ake kai ta a mota a ɗauko ta. Ta kuma tabbatar da ta dawo gab da magarba. Daga nan bata sake ganin ta ba a tunaninta ta kwanta ne a ɗaki. Da yanayin jikinta na masu sikila ya sa bata da kwaramniya sam. Sai da kusan sha biyu ta je leƙa ta sai ta samu ɗaki wayan. Da farko bata dama ba. ta shiga kwala kiran masu aikinta da tambayar sultana sai dai amsar ɗaya ce su ba sani ba don tun da ta dawo islamiyya ba su sake ganin ta ba cikin ƙanƙanin lokaci da ta birkita lissafin kowa na gidan don gaskiya allah ya jarabce su da ƙaunar sultana matuƙa ko don ta zuwa ƙarshe ne ba tare da tunanin zuwan nata ba ya bincike babu sultana a cikin gida da haka ne ma ya koma har waje bisa zargin kosan da ake sallan magarba ta silale ta fita duk da kowa ya san haka ba halin yarinyar ba ne. Cikin amincin Allah ko sai ga ta an ganta, sai dai cikin jiri kuma babu rai. Hakan bai hana a garza da ita asibiti ba, inda a gwaje-gwajen farko dakto ya tabbatar musu fyaɗe aka yi mata, amma ta farfaɗo daga doguwar suma da ta tafi. Hankalin Hankalinsu ya tashi sai dai jin tana raye ya sa sun ɗan ji sassauci. Alhaji Suleiman ne ya kawo polis aka tattare duk ma'aikatan gidan zuwa police station har da kukansa kamar wani karamin yaro. Bayan lokacin har auta an haifa tajiddin Bincike iya bincike ba a gane komai ba, inda Sultana da ake tunani da murnar ta fara samun lafiya a wani dare ta bar duniya. Da haka kawai aka samu tana fiske-fiske da girgiza irin na firgitar wanda ya tsorata. Duk da tana yin hakan dama tun da abin ya faru sai na ranar ya fi na kullum. Da ƙyar doktor suka iya kwatanta ceto numfashinta da ƙarshe dai ta ce gagarin kuna. Tuma saurare, za mu dakata.